وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا mun saukar da shi ne a matsayin alkur'ani wanda muka fayyace shi kuma muka bayyana shi domin ka karanta wa mutane a hankali ka bi sannu sannu cikin karatunsa don hakan shi ya fi janyo a fahimce shi a yi tunani a cikinsa kuma mun saukar da shi ne a rarrabe gwargwadon faruwar abubuwa da yanayi daban-daban